akwai abin da wallahi ba ma zan iya faɗi abin da shari'a ta yadda mutum ya yi in ya shiga wannan yanayin na zarurai wallahi ba zan iya faɗa ba amma dai mafi karanci kasancewa ya halattar mamace amma fa darura nake magana ba talauci darura ya halattar mamace ta ba da jikinta ai fasadi da ita don ta ci abinci idan ta shiga farurar ina fatan an fahimta kaga girma wai ku dan Allah dan annabi me yasa ba kwa son a zauna lafiya ne a rayuwa eh hmm? lillahi wa rasuli idan aka tashi mata muka dan samu muka dan ji alamomin za a yi dan biki haka ba ma in kama muka samu labarin za a yi yan din nan ya ilahi alamina idan kika zo a layin kawar amarya haka ba ma in kamar ta dan Allah ya taimake ta Allah ya dan dube ta ya dan bata mai dan galmi galmi mai dan dan shi dan shi aka ce za a yi yan nan mata sa himma muke yi ko baki da kuɗin auko, zuwa muke yi mu dan samu mu dan samu ko ba shi ne miyo yi e, tsakani da Allah haka ake rayuwar nan a samu da ƙyar ake dan har haɗa ɗan kunji kunjin nan da za a samu a kyau wai da duk ku a gurin bikin nan hmm? amma idan aka je mazan na hankalinku yana kan waya hankalin ku dimin da'imin kuna daddana waya daga daddana waya sai dan abincin da idan an kawo ku samu kuɗin sassaka a bakin ku da dan drinks din da aka kawo su dan ruwa tsakani da Allah hmm? ku kun daina irin abin da mazan da suke yi ne da fa mazan da idan aka zo daurin aure na abokin su insha Allah sai sun tafi da matar su suma amma ku idan aka zo gurin dinan nan yanzu duk su fenta nan da ake yi su wannan daure dauren an kwalaye da kullum ga su na sababbi ne suke shigowa amma ko a jikin kowa yan tsikar kakkausa ba za ku dan taya din nan ba ku ce kai kuma kun gama ta ba yanda mace ta je dinan na haka za ta dawo salin alin karatun yankan jaki babu wani ci gaba babu wani eh, na cewa wai yau ni ma wannan biki yayi min daɗi yau babban biki yau mace daɗi ai ta je gurin biki ita ma ta samu nata mijin aura amma sai ku bilin bukui da ku ya kamata idan an je gurin dinan nan yanda matan da suke rausayi nan ake saka ɗauri din nan ya kalli gabas ya kalli kudu ya kalli arewa ya kamata kuma eh, eh, ku kokari ku dan dinga dan abin nan hmm? mace ta ta ta kombo din nan tana jin kanta AS din nan amma haka za ku kau da kai ku dauke kai ku nuna kamar ba ku gani ba to ahir ya kamata kuma yanzu idan idan aka je gurin bikin nan ku dinga kokari kuna dan kokartawa kuna duba kuna yayi mu wacce ce wadda take da dan gwabu gwabi kai ma ka samu ka dan taho da taka in ba ku yin haka din da yaya za a yi mu tashi hmm? wallahi wa rasuli da yaya za a yi mu tashi haka kawai sai a je dinan nan a dawo haka ku ku idanuwanku ba sa gani ne ne ne ni na rasa gane irin wannan gurin inda ake son idanuwanku su gani ba nan kuke zuwa kuke gani ba sai gurin da bai kamata ba nan kuke dara idanunku to a hir a hirɗinku kun ji na gaya muku mun ni taku ce ko babu komai na saba ni ce nake zuwa nake gaya muku da daɗi ba daɗi to na zo na gaya muku wannan lahi ne wa mata ciwo da dama yawanci dama in sako aka tashi za a bayar ni da yake an san cewa ni ce nake nake nake daurewa nake abin nan ɗinku nake zuwa nake gaya muku ni ake bawa sako to mata da dama sun ban sako akan wannan layi dan girman Allah idan kun je dina ku dinga kokari ba iya cin abinci da danna dannan waya za ku dinga da daga bidiyo daga waya kuna yin bidiyon amarya da ango ba su tasu ta kare tunda su sun haɗa kansu sun fahimci juna har sun yi aure kun zo dinar su ya kamata ku zo kuma ku dinga ɗauka wanda bai da ita ya ɗau sabuwa ya ɗau ta farko wanda yake da ta farko ikara ta biyu wanda yake da na biyu ikara ta uku wanda yake da ta uku ikara ta hudu wanda yake da ta hudu kuma fatan alkhairi Allah ya sa a cikin abokan nasa Allah ya hada su da ta gari ku daina mana irin wannan ha sai mace ta je ta ciwo bashi na kudin kwalliya a zo a zazzana mata amma a cicci daurin nan a cicci dinki mai kyau kuna ganin yadda teloli yanzu suke cinye mana kudin ɗinki amma sai ku shiru bulin to que aí, Tom.